Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da dukkan su akan zangon FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali da Aliyu Mustapha daga birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin ga kanin labarai a fara da su. to ana ta kara samun matsin lamba cewa a sake kirga kuri'un zaben shugaban ƙasar da aka yi a amurka tsakanin hillary clinton da donald trump a somalia a karo na uku an sake ɗage zaben shugaban kasa sannan uku daga cikin ministocin afirka ta kudu na son shugaban wannan kasa jacob zuma ya yi murabus to bayan kun gama jin labaran duniya yau talata 29 ga watan nuwamban shekara ta 2016 kamar kowace ranar talata za mu gabatar da tsaka mai wuya To amma kafin ku ji wannan shiri muna da rahotanni guda biyu. Ɗaya akan korafin da wata ƙungiyar lauyoyi ta yi wa ofishin jakadancin Amurka akan barazanar da ta ce 'yan shiya suna yi wa zaman lafiya. Sai kuma amincewar da Majalisar Dokokin Nijar ta yi wa wata dokar ƙarawa hukumar cin hanci da rashawa iko. To jama'a barka da asuba. jami'an hukumar zaben jihar michigan da ke na amurka sun tabbatar da cewa donald trump ne kan lalle lashe zaben shugaban kasar da aka yi a can inda ya zarce hillary clinton da kurku kalilan da ba su shige dubu goma da ɗiri bakwai da hudu ba daga cikin kusan kurku miliyan hudu da aka jefa a lokacin zaben sanarwar da jami'an suka bada jiya litinin ta tabbatar kenan cewa donald trump shine kuma ya kwashe dukkan kurku goma sha shida na jihar na mazabun jihar din kenan to sai dai kuma duk da haka har yanzu akwai yiwuwar cewa ta sai an sake kirga ƙuri'un da aka jefa a wannan jihar ta michigan da kuma wasu jihohi guda biyu na wisconsin da pennsylvania inda ratar da ke tsakanin 'yan takarar biyu ba ta da yawa kwarai tuni wata 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar green party da ake kiranta jill stein ta shigar da takardun bukatar nema a sake kirga dukkan ƙuri'un da aka jefa a jihohin pennsylvania da wisconsin kuma ta ce nan gaba kaɗan za ta nemi ita ma jihar michigan ɗin a sake kirgana ta ƙuri'un idan aka sake kirga ƙuri'un nan kuma aka juya zaben a waɗannan jihohi to dukkan ƙuri'u ko kuma a eh, ƙuri'u wato 46 na mazaɓin jihohi guda uku za a ɗauka ne a ba da su ga hillary clinton abinda zai sa tumɓuki donald trump daga wanda ya lashe zaben sai dai masana tsarin siyasa amurka sun ce da kyar haka za ta faru hukumar zaben kasar somaliya kuma ta ba da sanarwar cewa an sake dakatar da zaben shugaban ƙasa. wanda a cikin wannan makon ya kamata a yi shi wanda kuma wannan shine karo na uku da ake jinkirtawa shugaban hukumar zaben somaliya umar muhammad abdulle ya ce zaben da aka shirya yi a gobe laraba an fasa yin shi malam abdulle dai bai faɗi wata sabuwar ranar da za a sake gwada yin zaben ba amma dai ya ce za a yi shi kafin Jama'a ku gafarce ni. Malam Abdullu dai bai faɗi wata sabon ranar da za a sake gwada yin zaben ba, amma dai ya ce za a yi kafin ƙarshen shekarar nan. Ana sa ran cewa majalisar dokokin ƙasar ce za ta zaɓi sabon shugaban ƙasa. Sai dai kuma har yanzu ba a kammala zaben wakilan majalisun dokoki na lardi-lardi na ƙasar ba, balle har su haɗu su zaɓi shugaba. Shugaban ƙasar da ke kan karaga Hassan Sheikh Mahmud yana cikin 'yan siyasa da dama da ke takarar shugabancin kasar. To muna ku labaran duniya daga sashen Hausa mura Amurka ne a Washington DC. 'yan sanda a jihar ohio da ke na amurka sun bindige kuma sun kashe wani matashi dan kasar somaliya da ya tuka motarsa zuwa cikin jami'ar ohio din ya tattaka mutane da dama sannan ya fito daga cikin motar ya dinga kai hari akan wasu da wuka yana ta su inda kuma ta ya raunana mutane goma sha ɗaya babbar sufeton 'yan sandan birnin columbus kim jacobs ta ce suna kallon wannan farmaki a matsayin harin ta'addanci hukumomin jami'ar ta ohio dai sun ba da suna wanda ya kai harin da cewa ana kiran shi abdulrazak ali artan wanda a shi ma ɗalibin makarantar da ya kai wa hari ne mazauna garin sun gaya sashen somaliyanci na nan da amurka cewa matashin mai kamar shekaru ashirin da haihuwa ɗan asalin somaliya ne ta wani gefen irin wannan kuma baturen nan farar fata da ya kashe mutane bakaken fata guda tara yayin da suke cikin wata coci a birnin charleston da ke jihar carolina ta kudu a na amurka dai har ila yau ya samu izinin hukuma na wakilci kansa a matsayin lawan kansa a shari'ar da za a mishi na kisan kawunan da yi a jiya litinin ne wani alkali baiwa shi wannan mutum mai suna dalin ruf isni ya shirya zama lauyan kansa a shari'ar da za a mishi inda zai fuskanci zargin aikata laifuka 33 wanda suka hada da wasu waɗanda idan aka same shi da aikatin wato laifin aikata su za a iya yanke mishi hukuncin kisa ƙudurin wannan baturen na yau kirci kansa a matsayin lawan kansa ya biyo ne bayan cacar bakin da aka share da lokaci ana yi da shi bayan da ya tayin cewa ya yarda ya amsa laifuffukan da ake zargin cewa ya aikata ɗin amma sai idan hukumomi za su yarda su yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai maimakon hukuncin kisa abinda hukumomin kuma suka ce ba su yarda da hakan ba uku daga cikin ministocin kasar afirka ta kudu sun nemi shugaban ƙasar jacob zuma da ya murabus daga mukaminsa. kafofin watsa labaran afirka ta gudu sun ce ministan ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa derek honeycomb da ministan lafiya aaron masaledi da kuma ministan ayyuka tulas desi ne suka bayyana bukatar murabutsin shugaban a lokacin taron shugabannin jam'iyyar anc mai mulkin kasar da aka yi jiya litinin shugaba dai ya daɗe ya jima yana fuskantar kalubalen abubuwan a sha iri daban-daban abin da ya sa jigogin jam'iyyar anc ɗin suka suke ta fitowa suna kira a kansa da ya sauka daga mulki daga cikin abubuwan da ake zargin shugaban da aikata har da cewa ya yi almubazaranci da kudaden jama'a kamar dala miliyan ashirin wajen yi wa gidansa da ke ƙauyen su kwaskwarima daga baya ya bai wa jama'a ƙasa haƙuri kuma ya yi alkawarin cewa zai maido da kuɗin da ya ɓatar. To a ƙarshe a jiya ne wato tsohon Prime Minister ƙasar Faransa François Fillon ya bar gidansa da ke birnin Paris domin ƙaddamar da kyamfen ɗinsa na tsaya zaben shugaban ƙasa a matsayin ɗan takarar jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ko masu matsakaicin ra'ayi ta Republican. A ranar Lahadin da ta gabata ne Fillon ya samu nasarar lashe zaben fitar da gwani lokacin da ya kada tsohon abokin takararsa Alain Juppe wanda kuma tuni ya kai ya karɓa cewa an kada shi har ma ya taya shi Fillon ɗin murna. masana siyasa faransa na hasashen cewa karshen ta fiyon din zai zo ne ya gwabza da wata hamshakiyar 'yar siyasa mai suna marine le pen a zaben da za a yi a watan afrilun shekara mai zuwa shi kuma shugaban faransa da ke kan karaga yanzu francois hollande nan da kwanaki masu zuwa ake jiran ji daga bakinsa kan ko zai nemi sake tsaya a zaben an ce mummunan bakin jinin da yake fama da shi yanzu a can faransa ne ke sa ana mashi kallon wanda a siyasance ya rauni labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu buɗe taskar rahotanni da korafin da wata ƙungiyar lauyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama a najeriya ta yi wa ofishin jakadancin amurka a abuja inda ta bayyana take-taken 'yan shiya a zaman barazana ga zaman lafiyar najeriya da sauran kasashen afirka ta yamma wakilin sashen hausa hassan maina kaina shi ya aiko da wannan rahoton cikin wasikar korafi da suka gabatarwa jakadan amurka da ke nigeria kungiyar lauyoyin da ke rajin kar haƙƙin bil'adama mai suna civil rights advancement in nigeria sun ce 'yan shi'ar barazanar tsaro ne ba wai kawai ga nigeria ba amma ga ilahirin kasashen yammacin afirka wasikar wacce daraktan bincike na kungiyar mr yunanda tarsak ya sanya wa hannu ya bayyana islamic movement in nigeria wacce malam ibrahim el ke wa jagoranci a matsayin 'yan tawayen da iraniyawa ke marawa baya in za a iya tunawa a yan kwanakin nan dai amurka ta fito karara ta nuna rashin jin daɗinta bisa yadda jami'an tsaron najeriya ke yin duramikiya ga 'yan shi'ar lauyoyin suka ce maimakon amurka ta rudu da farfagandar 'yan shi'ar cewar ana afka masu 'yan shi'ar ne ma ke addabar sauran 'yan najeriya masu bin dokokin kasa a saboda haka lauyoyin sun nema amurka da ta sanya islamic movement in nigeria cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda inda ko da baya ga amurka lauyoyin sun mika takardun kokensu ga ofisoshin jakadancin jamus da na majalisar ɗinkin duniya da ke nan abuja Malam Shu'aibu Ahmed shine shugaban sashen malamai da ɗalibai na Islamic Movement in Nigeria. Wannan ni ban san me suke nufi ba. Idan sun ce a listening ɗin harkar musulunci a matsayin ƙungiyar da wani ta'addanci suke yi. Al misali ni na ɗauka waɗannan ƙungiyoyi ɗin za su yi matsan lamba ne kan yaƙan ƙungiyar Boko Haram da kashe-kashen da ake a Najeriya. Dr. Abubakar Mu'azu malami ne a Jami'ar Maiduguri. So 'yan shi'a suna da dama su yi su yi aikin addinin su ba tare da sun musguna wa kowa ba kuma dole ne su yarda da kan cewa kasar Najeriya akwai doka akwai shugabanni kuma dokokin nan dole ne a daraja su kamar yadda waɗannan lauyoyi suka yi bayani idan kana jin kana da hakki naka to wani ma yana da naka hakki wannan shine ainihin matsala dole ne su goyi bayan doka dai maganar gaskiya za a yi na farko su san da cewa kasar nan tana da doka kuma dokar kasan bata hana su yin addini ba amma kada su karya doka kaga kaman abin da ya faru kwanakin ba a zariya da suka je suka tare hanya shi abin na hassan sojoji ya zo wucewa aka ki a bar shi ya wuce daga karshe aka samu kashe kashe wannan kaga ba shi da daji su kungiyar lauyoyi suna da gaskiya don saboda maganar da suke don saboda a kare hakkin wadansu ne ba wai hakkin kawai shi a ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria sashen Hausa a jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma ya aiko mana da rahoton cewa Majalisar Dokokin Nijar ɗin ta jefa ƙuri'ar amincewa dokokin da ke ƙarawa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ƙarfi da zumar gudanar da aikin farautar masu cin hanci. A shekarar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya kafa hukumar halsiya a wani yunkurin yaƙi da cin hanci da masu sama da fyaɗi da dukiyar ƙasa. sai dai rashin sahihancin hanyoyin da suka kafa wannan hukuma a dokance ya sha da baibaye ayyukanta dalili kenan da gwamnatin Nijar ta aike da kudirin doka a majalisa domin ba hukumar ta halsiya halaccin da zai ba ta damar gudanar da aiki ba tare da wata shekara ba abin da ya sa masu rinjaye a majalisar ba da haɗin kai da ƙuri'u takwas. kamar yadda dan majalisar dokoki a ƙarƙashin jam'iyyar pnds abdu magawata ke ƙarin haske yau an ba alfiya daman ta yi bincike ta kai wajen shugaban ƙasa kuma bayan wannan wanda adalahi a kama shi a yi mishi yadda ya kamata eh, dipitoti sun gano su ma wanda aka sa wannan wuri ya kamata a ba su ƙur'ani yadda aka ba shugaban ƙasa amma rantsuwal za ta dacewa rantsuwa za su yi gaban gaban hukuma su rantsuwa su ɗauki aiki tsakaninsu da Allah. 'Yan adawa a majalisar sun nuna ko oho da wannan doka saboda a cewar su ba wani cikakken sauyin da ta zo da shi. Hasali ma hukumar ta halsiya za ta ci gaba da zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa. Alhaji Lawali Ibrahim Mai Jirgi ɗan majalisa ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNRD hankuri. ‘Yan uwana ba ɓatan su bane zani zama yadda bahaushe ke ta 'yan amshin shatan gwamnati dama an naɗo su ne don su zo su eh, biyan bukata irin wannan rana in ta zo don su biya ma gwamnatin bukata da abin da yake so wannan mu 'yan adawa kaga muka ce ban mu bote kuma ba mu amince ba wannan hukuma da ya kamata ta ladabtar da duk wanda ya gaba da kayan wani ko da ciki da kayan wani aka ce har wani na iya ba ta umarni aikin akwai rauni mu ba mu da faɗo gaba su dubututuwan akwai rashin sanin abin da ya kawo su wannan gidan don dubututuwa akasarinsu sun bi son zuciya. Shugabar kwamitin 'yan majalisa masu yaƙi da cin hanci Hajiya Halima Momon na da tunanin da ya sha bamban. Duk da take fara shugaban ƙasa har ya zuwa yanzu tana da wani rahoto da wani magabaci ko shugaban ƙasa ko minista ko wani abu da ya kiraye su ya ce ku je ku kama wani ba akan ka'ida ba. kamar wani lokaci suna korafi akan ana yi musu katsalan da 'yan siyasa suna shishigi akan ayyukansu ni dai ina matsayin shugaban majalisar kwamiti na kare cin hanci da rashawa har ya zuwa ban taba samun report ba da ko su 'yan halisa da suka zo suka gaya mini wannan tuhuman da kai kaga dai yadda majalisa take in abu da ko dan adawa ko dan gwamnati in yana biskan gaskiya ban ma yarda inda an kawo da na shi kuma da na kira 'yan uwan abokan aiki na gwagwarmaya game da haka nan Yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a na cikin alƙawalan da shugaba Isu Muhammadu ya ɗaukar wa talakawan Nijar a lokacin yaƙin zaɓe, sai dai wasu dalilai masu nasaba da siyasa na yi wa wannan shiri tarnaƙi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu dai nan misalin karfe goma sha biyu da mintoci kusan goma sha shida na dare a agogon Washington DC. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. nkuruma zuwa kan muhimmin so zuwa bashin da aka bari makasar is about 9.5 billion dollars amma a hali yanzu a mai da muke ciki 20 muna da 105 billion da aka bari bashi wallahi kar ya faɗi haka lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban kasan su shugaban kasan mu lokacin na fatin su ya ne ke faɗi cin hanci da rashawa ba kansu ya fara ba ya fara ne a tun lokacin annabi adam jama'a barkan ku da wannan lokaci mu da sadomin da ku a ni sabon shiri na tsaka mai wuya wasu jam'iyyun adawa guda uku na kasar ghana da aka hana su su tsaye da 'yan takara a zaben shugaban kasar da za a yi a zaben nan mai zuwa da za a yi nan da kama kwanaki tara wato ran bakwai ga watan disamba sun ce ba su ga alama za a yi adalci ba su yana gaya musu saboda haka wannan shugabannin jam'iyyun da suka hada da edward mahama na jam'iyyar national convention ko kuma pnc da papa kwaso indom na jam'iyyar progressive people's party ko kuma ppp da kuma nana konado a jerman rollins tsohuwar matar shugaban ghana din jerry rollins kuma yar takarar jam'iyyar national democratic party ko ndp shine suka fito bayan jama'a domin su bayyana ra'ayinsu tun kafin ranar zaben ta zo to a wurin masu zaben gana wacce ce daga cikin jam'iyyun da aka yarda su tsaye da 'yan takarar ne suke jin za su yi galaba a ƙarshen ta suna na nuru futa batun election na dai ni dai gasa na gani Eh, John Dramani Mama na da chance yana da chance me yasa na fadi yana da chance yana da chance game da shani aiki da yi kuma aiki kana ga wasu aiki bai complete ba yana ni da ba shi time mai complete shi sa ni to me ina ga kamar yana da chance ya win in ka duba opposition party kamar NPP aka tun da suka zo kai years ba abin da suka yi amma ka duba action John Mamma da ya zo short time ga abubuwa da ya yi kana gani kamar aka bashi chance ya yi ya yi more than that yasa to me na ga kamata bashi chance a complete 8 years 8 years in shi nan sunana Alhaji Buhari 7 December inde Allah ya yarda wallahi mun tausan bawa Allah ga na na da ku akufaru da shi ma mata mataimakan shi Dr. Mahmud Bamiya domin abin da Dr. Mahmud Bamiya ya faɗi ku ta kawai yau yake burge ni wai ya mishi kowane constituency an ba da 1 billion dollars enough is enough ma madalla to a ci gaba muhalar da muke kan wannan zaɓe na ghana da za a yi yau za mu duba zargen da ake na cewa akwai wata ƙwalleliyar da jam'iyya mai mulki ta ndc take yi da hukumar zaɓe ne da kuma babbar magana cin hanci da rashawa wacce manyan jam'iyyun nan guda biyu na ndc da npp suke zargin juna da cewa a lokacin da kowannen su yi mulki cin hanci da rashawa ya yi katutu wa ghana bari mu sake mai da ku ga yusuf jaja wanda ko bayan zamansa dan takarar majalisar dokoki a wannan zaben da za a yi a bana a karkashin lamar ndc har ila yau kanin shugaban kasar ne na yanzu wato john dramani muhammad da kuma jigon jam'iyyar adawa ta npp jakada ambasada shu'abu musa sharif wanda aka fi sani da lakabin baba alhaji wanda kuma tsohon ambasada ne na ghana a kasar gini wanda kuma muka fara wannan tambaya sha'anin corruption sha'anin cin hanci da rashawa ya karu a karkashin mulkin su Eh, fi su idan an kwatanta shi da lokacinku da lokacinsu wanne ne ya fi muni eh, ana su ya fi muni sosai mana kwarai da gaske domin in ka duba a nama magana akwai wani bangalo da aka yi daga dambai na teacher training college ne lokacin lokacin nan wannan bangalo nan ta duba mu muka sa muka yi i think uh, ah, 2007 ina jin kamar wannan bangalon nan ya cost about 195,000 Ghana city amma a yi halin yanzu 2011 da suka yi 900 million suka yi wannan abin nan which is almost amma babu bambanci tsakanin gine-ginen abin na ba ban ji ba na ce idan ka kwantanta kudaden akwai bambanci amma idan an dubi ginin su biyu al misali da wanda za ku yi ko wanda the same gini ne the same gini ne duba yanzu kaman kuma shi ban gari birnin ina birnin ina birnin kuma shi ne akwai airport da aka renovation airport din da aka yi ya kawo su murin to na ji alai shari'a ba ƙaramin misalai amma nan nan nan nan da aka yi wani sabon airport ma proposal da za a yi wannan airport ma about 25 million amma mu namu renovation ne aka yi yawa to eh, bayan wannan bangalo bayan wannan gini din karamin wasu misalai kafin in ba malam yusuf dama ya kare kansu na dalilan da yasa kuke cewa corruption wato cin hanci da rashawa eh, ya ya akwai airport daga kuma renovation aka yi ya an mata ma ne 23 million dollars ya cost amma da muka je kan intanet muka duba akwai wani airport za a gina daga Ethiopia sabo 21 million dollars kudin da aka yi sannan kuma an yi wani propose aka ci za a gina airport daga ho ko wani cikin wani jihar guda ne kuma cikin abin nan shi kuma an ce ya cost 25 million to wannan renovation da aka yi na kuma shi 23 million shi ma zama abin nan is too much na akwai wani wani ina magana ko na ce ma wani Amri power plant na jihar da aka yi suka aka yi aka sai kamar irin eh, ten gas power plant at 510 million dollars aka sai kuma wannan abin da damu mun ya muje mu je shi ma 220 million in ka je world market ina nan amma dake an sole sourcing shi a je a ba ba shi an je a yi wannan bidin ba a je a abin nan din shi shi yasa da abubuwa duka kudin shi ya muna tsada suna nan da dama akwai eh, akwai wani wani bus ma da aka yaka ya sa ma wannan minister ma ta sauka ana ce mata minister of transport a ce ta sauka wannan basin kawai wa aka ya kasa hoton shi eh, eh, his excellency president muhammad aka 3.6 million dollars to shi kenan to eh, malam yusuf ina fatar duk ka ji wannan bayanai ka rike lissafin lissafin da yake bara yana son ya nuna cewa wasu suna cewa mutanen npp sukan ce wai tun da aka halicci gane ba ta samun lokacin da ake cin hanci da rashawa kamar yanzu ba me za ka ce musu wallahi kar ya faɗi haka lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban kasansu shugaban mu lokacin na fatin su ne yake fari wacin anci da rashawa ba kansu ya fara ba ya fara ne a tun lokacin annabi adam shi da kanshi shugaban kasar lokacin su an yi cin anci da rashawa muka yi kara da na yi magana ya ce ba kansu ya fara ba ya fara ne tun zamanin annabi adam wai abin da fari kenan to yanzu me zaka ce kan wa'annan abubuwa da ya faɗa ya batun airport ya batun gini ya batun batun rebranding ba su gan da ya faɗi gaske ne wai an minista ya sauka lokacin su wani minista zai sauka sun ce an shi rashawa wa kai magana ga shugaban kasa da kanshi ke tare su ba wannan ke sauka amma lokacin mu da aka yi abu gana mu daga muka tashi muka kamar abin kudi da aka yi rebranding ya fi shugaba da kanshi ya set committee a duba aka duba kan kudi ya fi aka bari company ya mai da wasu kudin minista kuma aka bar ta sauka su tambaya zamanin su wani minista ya ce an ce da wa gana ko waye magana mai gari ya bari ya sauka sai mai gari ya fito zai ce musu a'a ai ce an ce da ba kanmu ya fara ba ya fara tun zamanin annabi adam batun baza da shugaban kasanmu na lokacinsu na fatin su ya fari muna kenan saboda haka magana da suke na cewa ah, yanzu an fi cin hanci da rashawa ba haka bane kenan a ba su ne su ne shugabanni mun san su sun yi ababai da yawa to eh, eh, kana da amsa da zaka bashi ambasada kafin je ga batu na gaba yana magana ma yau ba wannan maganin nan sun doke shi out of context ya ce in ka ce mutum ya yi cin hanci ko ya yi rasuwa ka gwada ga abin da ya yi amma bayan abin da kamar cewa kamar tun lokacin annabi adamu ne ana cin abin a'a ai ya ce kamar lokacin annabi adamu nan da matan nan ta bada a yana eh, eh, na hawa ta bashi aka ce kai shi ta bashi shi ne aka gane aka ce ai kaga wata an ya an furu ya kware ka sa ka saurare ka ka bata magana an ya an furu kaman ga abinda aka ya hakuri wai ya iya an ga abin da ya faru waya sun ko ba gane ba. Ban kasan lokacin ya fadi ke yau zaka sai ka dara magana. Saboda yau kana kan rido zaka dara magana. Da kanshi zo ya magana, da kanshi ba zo ya bayani fa. Kwanan kwanan ga ya zo ya bayanin wannan magana da ya fadi ta. mu dai abin da muke magana yanzu irin kuɗin da aka tara da bashi da aka tara mu kasan ga tun lokacin mu kan musaukan saukan kan mu saukan kan mu mu yau dai zai bayani kan musaukan mu tun lokacin en tun lokacin kuruma zuwa kan mu musaukan nan tifi sabin zuwa bashin da aka bari ma kasan is about 9.5 billion dollars amma a hali yanzu asa at me da muke ciki 20 mu da 105 billion da aka bari a nan sharif a farkon shirin na namu kayan maganar cewa um, da ana barin jam'iyyu su yi zaɓe ko kuma a gudanar da zaɓe yadda ya kamata ba wai ba a cin zaɓe ba ne ana ci ne ana hanawa wani abu da yasa nake tuna wani zargi da 'yan adawa suke wa jam'iyya ko kuma a eh, jam'iyyar ndc ina so ka saurara malam yusuf shine cewa wai kamar akwai wani abu tsakanin ku da hukumar zaɓe ta ghana domin kullum aka tashi aka zarge ta da wani abu ndc take kare ta wanda ke sa suna tunanin cewa ashe ko hukumar zaben nan za ta yi zaɓe na gaskiya na adalci idan lokacin zaben ya yi malayin so kaji irin wannan zargin na cewa wasu na cewa akwai wani abu tsakanin ku da hukumar zaɓe ka kagan abin da ya kai kawo wannan duka ne in mutum ya gan kaman eh, zai lose elections duka dole ya fara kara kara zai faɗi in ya lose ce ce ban ce muku ba because in ka in sun lura dan Alhaji Sharif sun ci sun zo kan sarauta da year 2001 abin da ke cikin shi ne letter commissioner mu lokacin na suka lose election wai an sata ne suka zana wai da stolen verdict an sata su ne amma 2001 da wannan letter commissioner no afarjan dr afarjan da suka win aka ba su 2001 suka zo kan sarauta wannan dai ba ya sata ba 2004 da aka yi election kuma wannan electoral commissioner no ne aka yi election sunan kuma suka ci ba su yi kara wai an sata ba 2008 da suka sauka kan sarauta wan cuce su in kun ci dai wannan daidai in kun sauka eh, in an ci ku to wannan dai ba daidai ba tsofon eh, electoral commissioner mu ya ta yi retirement shi ne aka duba aka ba wata sabuwa ya ba ka mamaki saboda ta zama nan mace ku zo ku ce wai me ana amfani da ita ne shi yasa ake bata wannan abu tana da farko na cikin gwamnati shi yasa ake bata wannan abu ba su duban kamar no competence ta ta kai ta yi wannan aiki ne ita aka bata. Anan Sharif me yasa kuke zargin eh, jam'iyyar NDC da cewa tana wani kulle-kulle eh, a tsakaninta da hukumar zaɓe? To a gaishe ku. To ko da zamu mu dawo shirinmu na gaba rana yau ta yau ana jajibirin zaben nan na Ghana saboda haka lokaci ne da ya kamata mu ji abin da ya sa wasu jam'iyyu ba sa da ita shugabar hukumar zaben Charlotte Osi za mu kuma taɓo maganar wasu fursunonin da amurka ta aika can ghana ɗin daga gidan kurkukun guantanamo bay da ke ƙasar cuba mu ji gaskiyar zargin da 'yan adawa suke na cewa wai kuɗi aka baiwa wasu ciki har da shugaban ghana na yanzu sannan aka da aka kawo su a yanzu dai muna godiya ga bakinmu sha'abu musa sharif na jam'iyyar adawa ta npp da kuma yusuf jaja na jam'iyyar ndc mai mulki a yanzu shi ma ma'aikacinmu baba ya ko makeri muna masa godiya don taimakon da ya yi aka haɗa shirin nan aka kawo muku shi a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to kafin mai sallama ga takaitattun labarai jami'an hukumar zaɓe a michigan da ke na amurka sun ce donald trump ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a wannan jiha ɗin inda ya zarce hillary clinton da ƙuri'un da ba su shige kamar dubu goma ba daga cikin kusan ƙuri'u miliyan hudu da aka jefa sarwa da jami'an suka bada jiya litinin ta tabbatar da cewa trump ne kuma har ila ya kwashe dukkan ƙuri'u goma sha shida na jihar na mazaɓu sai dai kuma duk da haka har yanzu akwai yiwuwar cewa karshen ta sai an sake kirga ƙuri'un da aka jefa ba a can michigan kaɗai ba har ma da jihohin wisconsin da pennsylvania inda ratar da ke tsakanin 'yan takarar ba ta da yawa kwarai hukumar zaben kasar somalia kuma ta bada sanarwar cewa an sake dakatar da zaben shugaban wannan kasa wanda a cikin wannan makon ya kamata a yi shi wanda kuma wannan shine karo na uku da ake jinkirta shi shugaban hukumar zaben somalia din umar muhammad abdullahi ya ce zaben da aka shirya gobe larba yanzu an fasa yin sa sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa 'yan sandan jihar ohio da ke na amurka sun bindige kuma sun kashe wani matashi dan kasar somaliya da ya tuka motarsa zuwa cikin jami'ar ohio din ya tattaka mutane da dama sannan ya fito daga cikin motar ya kai hari akan wasu da wuka yana ta sukan su inda kuma kashenta ya rauna na mutane goma sha ɗaya ta wani gefen kuma batulen nan farar fata da ya kashe mutane bakaken fata guda tara yayin da suke cikin wata coci a birnin charleston da ke jihar carolina ta kudu ya samu izinin ya wakilci kansa a matsayin lauyan kansa a shari'ar da ake mishi na kisan kawunan da ya yi a jiya litinin wani alkali ya baiwa dalin roof izinin ya shirya zama lauyan kansa din a shari'ar da za a yi mishi inda za a caje shi da zargin aikata laifuka kamar talatin da uku. wanda suka hada wanda idan an same shi da laifin aikata su a yankin mishi hukuncin kisa sannan uku daga cikin ministocin ƙasar afirka ta kudu sun nemi shugaban ƙasar jako zuma ya yi murabu daga mukaminsa kafofin watsa labarai na afirka ta kudu din sun ce ministocin ziyarce-ziyarce da yawon shakatawa da ministan lahiya da kuma ministan ayyuka ne suke bayyana bukatar murabusun shugaban a lokacin taron da suka yi na yansi Masu sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa. A lokacin muna da rahoto akan ƙarar da shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi ya kai na Alhaji Yusuf Mai Tuga bisa zargin cewa ya ɓata masa suna. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.